رفع بعض خلقه على بعض منة منه لا وله الحكمة الباهرة فيما اختار وفيما اختار واصطفى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ختم به الأنبياء وختم به الأنبياء والمرسلين وبعثه رحمة للعالمين فصلاة الله وسلامه وبركته عليه وعلى أزواجه وذريته وبقية آل بيته وعلى أصحابه البررة الأنجاب السابقين إلى تصديقه ونصرته والناقلين لسنته وأحكامه صلاة وسلاما دائبين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله خير لباس وخير زاد وهي أفضل وسيلة إلى رضا رب العباد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ثم اعلموا عباد الله أن من أعظم قتال التقوى ومن أجل صفات أهل الإيمان وأحسن خلال المسلم ومن دلائل جميل الديانة وشواهد صلاح الباطل ومن دلائل علامات وفور العقل وصحته حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة القلوب والألسنة جهتهم وذكرهم بين الناس بالجميل وإعزازهم وإجلالهم وتوقيرهم ونشر محاسنهم وفضائلهم والدفاع عنهم وموالاتهم والاستغفار لهم والترضي عنهم والثناء عليهم هذه هي هي العقيدة الطيبة التي سار عليها السلف الصالح أهل السنة والحديث على ممر الزمان وتباين الأقطار واختلاف, الأج... واختلاف الأجناس والألوان واللغات وسيستمرون عليها إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى ومن قرأ القرآن عباد الله فلن يجد إلا هذه العقيدة ومن نظر إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنهم زادته إيمانا وتمسكا بهذه العقيدة ومن وقف على أقوال أجلة أهل بيت النبوة الأقوال الصحيحة إلى إليهم وجد أنهم لا يخرجون عن هذه العقيدة ومن قلب دواوين السنة المطولة والمختصرة زادته ثباتا إلى ثبات على هذه العقيدة وعلى هذا الموقف النبيل جهة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقد أثنى الله عز وجل عليهم في مواضع عديدة من القرآن منها قوله عز وجل فزكى سبحانه وتعالى بواطنهم وظواهرهم وختم لهم بالوعد بالمغفرة والأجر العظيم والرضا عنهم فقال عز من قائل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان حسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة فقال خير الناس قرني ومما يبين قدرهم بصحبتهم لخير الخلق ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره عباد الله إن من الأمور التي اتفق عليها السلف الصالح وقرروها في كتب الاعتقاد والسنة على اختلاف عصورهم وبلدانهم وأجناسهم ولغاتهم حتى لا يكاد يخلو من ذكرها كتاب هذه الأمور الثلاث الأول الذم والقدح والتحذير والبغض والبراء من كل من يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر واحدا منهم بسوء وأنه مبتدع ضال منحرف خارج عن سبيل الحق والهدى قال إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساو أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقا وقد بين الله تعالى حال أهل التقى والصلاة ممن جاء بعد الصحابة جهة الصحابة فأرشدهم فقال والذي فقال بعد ذكر بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رؤوف رحيم وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم الأمر الثاني السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان عنه لأن أكثر ما يروى من الأقاويل والقصص في ذلك كذب ومنهما زيد فيه أو نقص حتى تغير عن معناه الصحيح والصحيح منه قليل جدا وهم فيه إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لبعض من بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تم يمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم الأمر الثالث التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العلم والعمل ومتابعتهم فيه مما مما ثبتت به الآثار عنهم فتفهم نصوص القرآن والسنة على ضوء ما فهموه وتجرى على ما أجروه ولا يخرج بها عن أقوالهم ويتابعون في القول والفعل والترك في جميع أبواب الشريعة لأنهم شهداء التنزيل ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأويل فإن تكلموا أو عملوا أو كفوا وهجروا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 فجعل سبحانه وتعالى وجعلهم الله سبحانه وجعلهم الله سبحانه وتعالى متبوعين في الدين وأثنى على من بعدهم باتباعهم لهم ووعدهم مع من اتبعهم إلى يوم القيامة برضاه عنهم والخلود في الجنة وأما وما ضل من ضل من الفرق ولا انحرف من حرف من الجماعات ولا زاغ من زاغ من الناس إلا حين استقل بفهمه للنصوص الشرعية وخرج عن فهوم الصحابة وما كانوا عليه من القول والعمل والفعل والترك وقد كانت أول جملة بدأ بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة أن قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم عباد الله إن ممن أعجب بأقوال الضالين الزنادقة عبد الجبار فإن ما يقوله كل كله مأخوذ مما سطره أعداء الدين من الزنادقة والملحدة والكفار والروافض فالحوار مع هؤلاء مثله مثل الحوار مع النصارى فأنت في واد وهم في واد آخر مصادرهم غير مصادرنا فكيف تتفقون معهم فاتقوا الله عباد الله واحفظوا حرمة أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياه وإياكم ممن يحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولاهم وينصرهم ويجلهم ويوقرهم ويتربى عنهم ويعرف لهم سابقتهم وقبلهم ويستغفر لهم ويسير على فريقهم ومنهجهم ويقتدي بهم إنه سميع مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ودوا المتيو أن مسلاتين أبو هريرة أولا جمعة تأشرن دبيو نوات الرجب نشكر الدبو تلك الهدى أربعين دبيو bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wacce kuma ta yi daidai da biyar ga watan uku na shekarar 2021 ta miladiya tana bayani ne akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suna da falala kuma yana daga cikin abin da yake shine tushen imani hakanan da kuma abin da yake hankali ingantaccen hankali sannan kuma alama ta ingancin addini shine kaunar dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaunar su da girmama su da ya aikawawan ayyukan su da bayanin falalar su da tsare su da kare mutuncin su daga dukkan mabarnata da kuma yi musu istighfari da yi musu taraddi fadar radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wannan na daga cikin aqida tabbiya arfafa wata wata ahlus sunna suka tabbatar da ita duk lokacin da malamai suke gindaya aqidin ahlus sunna sune aqidu tabbatattu wanda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su kuma wannan sabon wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam suka karbo daga wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar da su kuma waɗanda aka samo su bisa ga fahimta da fassara ta waɗannan sahabbai ta waɗannan su malamai suke ginawa a matsayin aqidu na ahalin sunnati wal jama'a kuma wannan shine tushen addini da Allah ya aiko manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne addinin da Allah ya tsare mana addinin da Allah ya yarda da shi kuma ya tsare mana shi daga dukkan mabarrata to wannan shi na daga cikin tushen eh, aqidun ahli sunnati wal jamaa duk lokacin da malamai suke bayanin wa aqidun ahli sunna wal jamaa suna tabbatar da wannan sannan wannan aqida alqur'ani ya tabbatar da ita idan ka tafi alqur'ani ba ka samu sai yabo da kuma umarni da a da waɗannan mutane na gari idan ka zo hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantattu ba ka samu sai yabo da nuna matsayi da ɗaukaka na waɗannan bayan Allah da kuma nuna yadda ya kamata a girmama su da nuna matsayinsu ya wuce matsayin duk waɗanda za su zo bayan ire-iren waɗanda kake samu da ka duba hadisai ingantattu ko ka duba manya-manyan hadisai ko ka duba hadisai da suke takaitattu duk abin da za ka gani to ba sa samun sufa ga waɗannan sahabbai ba sa samun batanci ga waɗannan sahabbai ba sa samun sauke daraja ga waɗannan sahabbai a cikin kowane irin hadisi inda ya inganta haka nan idan ka taho maganganu na malamai za ka samu maganganunsu gaba ɗaya sun gina shi ne kan bayani na falala da ɗaukaka da waɗannan mutane da wajibinsu da hakkinsu da ke kanmu na yarda da su na girmama su na ɗaukan fahimtar su ɗaukan fahimtar da suka zo mana da ita ta shari'a da koyi da su gurin maganganun su koyi da su gurin ilimin da suka zo da shi koyi da su gurin ayyukan su duk waɗannan shine maganganu da za ka samu na malamai da suka biyo baya Allah ta'ala yana faɗa mana cikin Al-Qur'ani na cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ta'ala ya ce na magabata na farko-farko daga cikin muhajirai waɗanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina wal'ansar da ansar mutanen madina waɗanda suka tarbe su wallari na taba uhun bi insanin da waɗanda suka biya mutu da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su sun yarda da Allah waɗannan sahabbai ta ansa da kuma waɗanda suka biye musu da kyautatawa kaga waɗanda suka biye musu da batanci da zage-zage da cin zarafi kaga ba su shiga cikin wannan aya haka nan ya zo a hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu yana cewa kada ku ɓaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na rantse muku da Allah matsayin ɗayan su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sa'a ɗaya ya fi rayuwar kowanne ladan da zai samu da darajar da zai samu da ɗaukakar da yake da ita a wurin Allah saboda zamantowarta ya sahibanci manzo sallallahu alaihi wasallam na sa'a daya yace ya fi duk rayuwar ayyukan to da ka waɗannan sahabbai eh, suna da daraja malamai sun fitar mana da wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne tushen imani daga cikin tushen usulin ahlus sunnati wal jama'a imani da sahabbai da girmama sahabbai ta waɗannan abubuwa yace abu na daya dukkan malaman sunna sun ittifaqi akan duk wanda ke ambatan sahabi guda daya ko sahabbai ko da sahabi guda yake ambato da batanci ko mummunan abu to wannan ya wajaba a aibanta shi ya wajaba a kishi kuma ya wajaba a yi baran-baran da shi ko mun matsayinsa ko sahabi guda ya zaɓa ta to ya riga ya fice daga wannan da'ira samu ya zama wanda za mu yi baran-baran da shi ya zama wanda za a yi fito na fito da shi ya zama wanda za a yi gargaɗi mutane da gare shi ya ce ga abin da Imam ahli sunnati wal jama'a yake faɗi Imam ahmad yana cewa manin ta kasa wahida min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadathin kana minhu aw dhakara masawihi kana mubtadi'an Ya ce duk wanda ya ambaci wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummunan magana magana ta nuna rage masa daraja koko ya nuna baya kaunarci ko ya faɗi wata magana mummuna game da shi ya ce to ya bai gushe ba ya zama ɗan bid'a kuma ba zai gushe a matsayinsa na ɗan bida'a ba hatta ya tara haba alaihim jami'a har sai ya yarda da su kuma ya yi neman rahamar Allah a kansu gaba ɗaya sannan zai zamanto zai fita daga cikin kangin dan bid'a wa yakunu qalbuhu lahum saliman kuma duk wani abu da yake ji na kullata da kyaci da tsana na wani daga cikin sahabbai sai wannan abu ya tafi a zuciyarsa sannan matsayin dan bid'a zai tashi daga gare shi haka nan imam abu zur'at ar-razi rahimahullahu yana cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisa ahada min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa'lam annahu zindiqun da idan ka ga mutum yana fatanci ga wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar cewa zindiki ne zindiki shine munafiki wanda bai yarda da addini ba amma dai ya shiga dan ya masa zagon kasa irin waɗannan su ake kira zindikai yace to duk wanda ka ga yana haka to ka tabbatar cewa zindiki ne yace me yasa haka yace zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda da haqqo yace haka ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu a gurin musulmai manzon Allah sallallahu gaskiya ne mai gaskiya ne manzon Allah ne kammalalle ne wanda ya fi kowa kammala cikin bayan Allah bai da wani abin da za a soke shi da shi bai da wani abin da za a face shi da shi kuma duk abin da ya zo mana da shi gaskiya ne duk abin da ya umarce mu da shi gaskiya ne duk abin da ya hane mu da gare shi gaskiya ne yace to sannan kuma wa inna ma adda ilaina hadha alquran wa hadha sunan ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace duk gaskiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam zo da ita bata ita gare mu ba sai ta hanyar waɗannan sahabbai su suka isar mana da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam su suka isar mana da alqur'ani su suka isar mana da shari'a su suka isar mana da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su suka isar mana da bayanai game da manzo sallallahu alaihi wasallam da yanda yake ibada dan haka addinin mu gaba ɗaya ka cokam ya dogara ne ga abin da waɗannan sahabbai suka duk ko menene sallah ce azumi ne qur'ani ne hadisi ne menene duk wani abu na addinin babu wanda bai dogara da ruwaya daga waɗannan sahabbai ba saboda su kadai suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su kadai suke da wannan al'amari yace to kaga wannan kenan yace to waɗannan mutane waɗanda ke ɓaci man sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace so suke su soki waɗannan shedu mu me yasa kuke sallah annabi ya ce ne sallah a yana kaga annabi ya gaya maka wani ne ya gaya maka shi kuma wani ya gaya maka daga sahabi kai ba me yasa kake azumi annabi ne ya ce ni eh wai na kaga annabi ya ce saboda wani ya ce wani daga sahabi ya ce ga annabi ga abin da annabi kai menene wannan kake karanta ce qur'ani menene qur'ani ne tafin Allah duk abin da yake cikin umarni ne daga Allah zuwa gaba ina ka samu shi Allah ne ya saukar maka a ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaga ga annabin ne a'a ya aka yi ka samu ga hanyar da na samu ta hanyar wa ta hanyar sahabai kaga duk wani abu na addinin madogararsa shine sahabai da haka da an motsa wannan madogara an rusa ta ma'ana an rusa addini da an rusa wannan madogara an rusa addini idan ba ku sani ba ta haka addinin nasara aka rusa shi addinin nasara addini ne da ya tanta akan cewa Allah ɗaya ne kuma annabi Isa ba dan Allah bane annabin Allah ne wa Allah to amma ga da irin haka aka samu wasu aka tanade su suka fito suka ce annabi isa dan Allah ne wasu ma suka ce annabi isa shine Allah sai aka samu ana ta jidali sai sarki daga cikin sarakunan rumawa sai ya shiga addinin nasara sai ce to shi bai gane ba waɗannan na cewa annabi isa annabi ne mutum ne dan adam annabi waɗannan na cewa dan Allah ne waɗannan kuma na cewa Allah ne da ka ci abin da yake so zai tara ta a gaban shi kowa ya zo a yi dibe ya faɗi hujjarsa sai ya ga ta waye tafi ƙarfi aka tara waɗannan suka kawo ga dalilan ga hujjar ga abin da annabi isa ya ce wa sahabinsa wani gashi ga abin da aka sokar masa ya karantar da shi ga sa suka rawaito gashi a rubuce ga abin da aka sokar annabi su kuma waɗannan suka dinga kawo falsafa shi kuma sarkin da zai hukunci shi sarki shike da fawa duk abin da ya zartar shi ke shi ke da ƙarfi a nan kuma shi ne alƙali da aka sai ce to shi dai kuma yanzu ya musulun yanzu ya shiga addinin da can kafin nan mai bauta ne ga gumaka yana bauta ya ce to shi fa gaskiya a fahimtarsa bai yi waye bautawa bauta wa abin da bai gani ba ko babu wanda ya gani sai ce to ku da kuke cewa annabi isa shi ne allah an ga annabi isa suka ce an gani wa ya gani shi wani da wani ya gani suka ambaci sabon to ku da kuke cewa annabi isa ba shi ne allah to allah wa ya ga allah akwai wanda ya ga allah a cikin ku suka ce a cikin shi haka shi bai da cewa annabi isa ba shi ne allah in dai annabi isa ba shi bane Allah to wa ya ga Allah tunda ba wanda ya ga Allah to shi ya janye wannan magana magana da ya tabbatar ita ce magana cewa annabi isa shine Allah wa annabi isa shine dan Allah tun da nan sai aka bada dama aka ce waɗannan an yi bani da su duk wani mai cewa annabi isa annabi ne an yi bani da shi da aka yanzu jininsa ya halatta a kashe shi a kona wanda gida a kona wanda da ta wanda shine abin da ya faru a tarihin da tare da waɗanda ba su ba to da waɗannan mutanen haka suka so su yi ma addinin musulunci da an ce makaryata ne ga bai to shi kenan ba ku da addini to su waye masu gaskiya sai a ce muku ga masu gaskiya an soke muku naku an kuma ba ku na ƙarya na jaru an ce muku shi ne an ga muku mutanen banza sun kaji hadisi sun ce ga hadisi sun jingina shi ƙarya da ce jafar dan eh, jafar da da ya ce kaza waye ibn al-husayn ya ce kaza waye al-baqir ya ce kaza duk na ƙarya zama su kai da ƙare da suka kaji waɗannan abu suka jingina waɗannan bayan Allah ba su kalla waɗannan abubuwa su kan wadancan bayan Allah dangin manzo sallallahu alaihi wasallam aqidar sa ita ce wannan aqidar girman sahabbai mu wanda cikin dangin sahabbai dangin manzo sallallahu alaihi wasallam yake fatan ci ga sahabbai Ja'far al-Sadiq ne zagin Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali haka nan Al-Baqir haka nan Ali ibn Husayn haka nan Zainal ah, Zayd da sauransu duk cikin su ba mai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan kenan wannan shine al'amari na daya al'amari na biyu shine kamiya daga dukkan abin da ya faru tsakanin sahabbai sahabban nan suna da daraja idan abin da ya faru tsakanin su su ya so idan ittihadi ittihadi ne me kuma sun kai su ittihadi annabi ya ce wanda ittihadi ya dace yana da lada biyu wannan ittihadi ya kuskure yana da lada daya to waɗannan mutane ijtihadi duk wani abu da za a ce maka sabo sun yi kaza an yi kaza a yi wurin yaƙi an yi kaza waye ya yi kaza wane ya yaƙi wane wane ya kashe wane wane sahabi ya kashe wane duk waɗannan abubuwan kamai bakin ka kai shiru domin kai da ka shiga kai za ka ga matsala saboda su su ya riga ya kai matsayi a wurin Allah yana da kima suna da daraja kisar fatimin na rubuta a kan ishe mu da za a biya ne ke fato maka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kada wani ku ya fada wa mutanen maka ban san labarin nan ya fita domin ban so mutanen maka su san cewa ga nan ka fanya ke an yi wannan ya gaya wa sabai an gama sai haɗin bin albubakar ya koma gida ya ɗauki takarda da bayan ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen maka bayan gaisuwa ana sanar da kusa wanzu allah sallallahu alaihi wasallam nan tafiya ya ke sai bai wata mata sai ta kulle a ta sai ta kama hanyar zuwa ba tana kan hanya sai Allah ya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa sirran ka gashi tan an rubuta a takarda an ba wata mata za ta yi mafarki yanzu haka tana wuri kaza sai kira sai na Ali radiyallahu anhu sai na Azubair ya ce ku tabu gurin ruwa rijiya kaza za ku isko wata mata akwai takarda tare da ita ku karbo takarda ku kawo suka zo da mai ta matan nan ta kira sai ta ba ko wai da ta ina ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wa ya faɗi magana magana ta zama ba tun da ya ce mana kina tanda wallahi ba za mu bar gurin nan ba sai da takarda da ba ko ki ba mutum ana girma da arziki ko ko wallahi ba sai mun dau takardan nan da siya ko tsirara za mu yi wallahi sai mu fita da takarda to da sai haka shi ne take ku tsaya da ta kwance tsanta ta dauko takadda ta ce su karbi takadda saboda amana irin da waɗannan sabai ba su buɗe bayyana suka karɓe ta haka suka kawo daga nan mutum sallallahu alaihi wanzu ya sa a bude aka bude takarda ya ce a karanta ya karanta duk da hawaii suna ku abin da ke jikin takardar daga haɗin ɗan abubuwar ta a zuwa ga mutanen maka bayan haka ga shi ina sanar da kowace allah sallallahu alaihi wasallam da ta ce ya gama karanta takardar ke da wuya sai na wuri ke ni ke ta rasulullahi ba ni izini in sare kan wannan mutane annabi ya ce ma yi da ni to me sanar da kai ya kai ka sani ya ce baka san cewa Allah ya ce da mutanen badar ku aikata duk abin da kuke so na gafarta ku. to mutanen da ke da irin wannan daraja kai ka ce wai za ka ce sun yi kaza sun yi kaza abin ma ya tabbata kenan fa malamai sun ce mafi yawa da casa'in cikin tsarin abin da ake jingina musu ƙarya ne duk ire-iren waɗannan yan shi'an ne suka zauna a ɗaki suka kaji su suka ce wai da abu da tsarin ya ce kaza wai waye wa da ahlul bai ya ce kaza wa ya ce kaza duk suka kaji abu to da haka kamiya wannan shine eh, mutunci gare ka sannan abu na gaba shine ka yi koyi da su riko da su da koyi da aikinsu da kuma ɗaukan fassara ta su game da alƙur'ani da hadisi da shari'a gaba ɗaya to wannan shine tafarki madadi duk inda za ku an ce ga firka bauta, wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza saboda ko ne sun kauce daga hadisai da alkur'ani ko ko sun kauce ma fassarar sahabbai game da alƙur'ani da hadisi sai ga wannan eh, kungiya ta ce suna ce da'awar kaza dalilin su qur'ani waɗancan ma ce suna da'awar kaza dalilin su qur'ani alhalin mun san qur'ani bai yi wa ke karo da jira Allah ya ce da a ce daga wannan Allah yake da an samu cin karo na haka dalilin zaman kawo alqur'ani daga Allah yake shine ba a samun cin karo ko guda da tsakanin to da haka wannan aqida waɗannan abubuwa duk inda ba an samu waɗannan kungiyoyi da wasu aƙidu munana da za ka zo da sunan al'umma musulunci waɗanda abubuwan ba sababbi ba ne suna nan kuma ma'abotan suna nan kuma a kowane lokaci suna nan a tsaye akan cewa sai sun cimma muradin addinin nan da ba ta so sai sun da ƙarshen kuma suna iya ƙoƙarinsu suna saka ƙarfi da dukiya da komai amma abu ɗaya ke tsare addinin nan shine Allah Allah ya ce yi juna yufi unuran Allah bi afwahihim wa ya'aba Allah illa an yutimma suna so sai sun rushe addinin shi kuma Allah ya ki sai ya tsaye da addininsa to ne ke sai nuna da addini to haka wannan muƙabalar da ake cewa za a yi da ire-iren su abdul jabbar ire-iren waɗannan mutane ne ya je ya ɗauko duk maganganun da yake faɗa ba magana tashi guda ɗaya maganganu ne da dama yan shi'an sun rubuta tun da can kuma sun kawo ta kuma malaman addini sun soke ta sun kafa hujja sun wa mutane bayani to da ka ire-iren littattafan sai ke lantaya sai ya zakulo sai ce ba kaza sai ya zakulo sai ce a wani sahabi ya ce kaza ya zakulo ya ce sahabi wani ce duk abu ne wanda dama su sai da sun tanada a mafi sun ajiye to da haka hiwari da tattaunawa da muƙabala game da irin waɗannan ba ta da fa'ida kana muƙabala ne da tattaunawa ga wanda kuke da haɗaka ga abu guda wanda kana girmama alƙur'ani yana girmama alƙur'ani kana girmama hadisi yana girmama hadisi kana girmama waɗanda suka rawar so yana girmama in an tashi a ce to a kowa ya aka da ta asali take to da za ku yi ibada shi za ku ji a zamanin da aka yi mukabala tsakanin malamai a tattauna kuma gaskiya ta bayyana wanda ya fahimci gaskiyar ya gano inda bayanin yake da gaskiya sai ya karba ya rike da wannan abun kuma ya ji daɗin ya fahimci abin da bai fahimta ba to amma duk lokacin da aka ce ba madogara ko guda ba kai in ka kawo hadisi zai ce ƙarya ne hadisi na gaskiya wanda malamai suka tabbatar da shi zai ce ƙarya ne shi kuma zai je kawo maka hadisi na ƙarya wanda dukkan malamai sun tabbatar ƙarya ne ya ce wannan shine gaskiya a sa kaga nan da za a yi ku daidaita kai kana wani bangare shi yana wani bangare misalin wannan misali kamar kai ne za ku yi muƙabala da nasara nasara na ce maka annabi isa dan Allah ne kai kana cewa a'a annabi isa bawan Allah ne me hujjaka Allah ya faɗa cikin alkurani yana cewa innamal masihu ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa law ka ta masa aya shi kuma sai ce a ai ga ta littafin luka an ce from the beginning was the word and the word was with god and the word was god da haka a littafin luka an ce alwasihu shine Allah yana nan tun fil azal shine from the beginning da haka tun fil azal almasihu na kuma shine Allah ba kowa ba kai ta kawo ayoyin alqur'ani Allah ya ce shi kadai ne wasihu annabin Allah ya shi kuma ya ce maka shi kuma ga nashi nashi shi ne luka da haka a gurinsa shi na tafin luka daidai ke da abin da ka samu da alƙur'ani da haka kamar yadda kai qur'ani kai kai yadda da shi da haka abin da ya faɗa kai ke yadda da shi shi bai yadda da shi haka nan shi ma kaga duk abin da zai kawo ka da luka shi ya yadda da lukansa kai baka yadda da lukansa to ka zama da za a yi ku daidaita sai dai a kare kai kai naka lakum dinukum wani yadda haka za a kare saboda shi ba zai dada da abin da za a gaya maka na lura ba kai ma ba za ka yi da abin da zai kama ka na lura ba to haka ni muƙabala take da abin ba. duk abin da za a kawo masa na hadisai da ayoyin alkur'ani bisa da fassara na sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda da kuma zai ce shi bai yadda da su ba a sa ƙarya ne haka nan kuma shi zai kawo nashi na ƙarya wanda kakanninsa kan wannan aiki suka gabata suka shimfiɗa musu zai ɗebo shi ya kawo ya ce ga su su yadda da su kawo kuma ma yanzu bai yi wa mu ajiye hadisan manzo sallallahu wanda sahabbai masu amana da inganci suka rawaito mu ajiye su mu dauki hadisan makaryata yan shi'a ne to da wannan muƙabala da abdul jabbar ba ta da fa'ida fa'idan ta guda shine mutane wani Allah wanda ke biyarsa ku daɗa gano ƙaryarsa idan masu shiriwa to da ka yi shiriya a wurin Allah take muna roƙon Allah ta'ala duk wanda bai fada cikin wannan talala ya ta Abdul Jabbar ba Allah ta'ala ya kubutar da shi duk wanda kuma ya fada muna roƙon shi ma Allah ya kamo shi Allah ta'ala ya bayyana masa gaskiya wannan mu'amala muna roƙon Allah ya tada amfani waɗanda maganganun Abdul Jabbar ke burge waɗanda suke ganin cewa wanda yake faɗa yana bisa wani tubali to na fatan Allah ta'ala ya ta wannan da ta. da Allah ta Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana san ma'aiki da sahabbansa da alin ɗalibai ta da iyalan gidansa Allah ta Allah ya raba mu da mafarnata kai waɗanda suke fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da matansa da kuma ɗalibai da Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala man amarakum Allah bi salati wa salam alaihi wa sallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم أرنا الحق